Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na yau ya ɗora ne kan kashi na farko da muka gabatar a makon jiya wanda ya duba game da yadda harshen hausa ya bunƙasa a lokutan baya da muhimmancinsa baya ga matsalolin da yake fuskanta da ma ƙalubalen da rubutun hausa ke fuskanta a kafofin sada zumunta shirin na yau ya karkata ne zuwa ga illolin rashin kyautata rubutun hausa da kuma yin amfani da manhajar google translate wajen fassara da sauransu sai a biyo mu. Masana sun bayyana ƙa'idojin rubutun Hausa a matsayin wani yanayi na lura, tare da kiyaye ƙa'idojin harshen Hausa a rubuce. domin samun damar isar da saƙon da marubuci ke nufi zuwa ga mai karatu daidai ba tare da ɗungushe ko sauya ma'anar da marubuci ke nufi ba. A cewar masana, kiyaye ƙa'idojin rubutun yana kuma samar da sauƙin fahimtar karatu daga mai karantawa. Ko da a kafafen yada labarai rashin kiyaye ka'idojin rubutun hausa yakan taka rawa wajen sauya ma'anar labari to ko yaya masu bibiyar shafukan yanar gizo na kafafen yada labarai ke ji idan suka ga ba a yi amfani da harfa masu lankwasa ba kamar ba da ɗa da kuma ƙa ga abin da wasu ke cewa sunana sani haruna ina duba na wasu ina duba na turanci ya kake ganin rubutun e wasu suka rubuta labarai suna rubuta shi wani lokaci ba sa fitar da irin su da su ka su da ba sa rubuta a wani rubutun amma kuma wasu wasu kuma gidan jirgin suna rubuta wannan ɗa da baɗin da ƙaɗin da ake bukata a rubuta wanda in mai karatu shi karantawa zai samu sauki da kuma fahimtar ya gane abin da ake so a rubuta to idan ka ga irin wannan gidan wato labarai ba sa saka ɗa ko ba ko ƙa a cikin rubutunsu ya kake ji a ranka na kan ji babu daɗi gaskiya sam a raina sai na maimaita wajen su biyu zuwa sau uku tukunna nake fahimta abin da ma ake so a rubuta baya ga matsalar rashin kyautata rubutu wadda ke sauya ma'anar abin da aka rubuta akwai kuma batun amfani da google translate wajen fassara labari wannan wani fage ne mai matuƙar muhimmanci da ya kamata a yi wa duba na tsanaki. wakilinmu abdulkadir haladu kiyawa ya zanta da wata 'yar jarida wadda a baya ta kasance tana amfani da google translate wajen fassara labarai zuwa harshen hausa sunana aisha hussein da dai na yi amfani da shi amma ban da yanzu gaskiya fassara tana da kirkita ni sosai eh, zaka ga yana canza ma'ana ne gaba daya sai ka rasa mata inda zaka fara daɗin kafin ki fara amfani da ita baki yin fassara ne da kanki ya eh, gaskiya lokacin ban fara yin fassara da kaina ba eh, da wani nisa sa'in eh, har tsoro nake ji irin a bana a ce na fassara lokacin da muke koyan fassara to sai in ji tsoro haka sai in je kawai google na translation a can to idan ya min translation din sai na rasa ta yadda zan yi mana fitar da labarin saboda me saboda ya hargitse an ce in kana so ka koyi fassara ya kamata ka fara karanta labarin kaf sannan iya fahimtar ka ka rubuta shi yanayin da ka fahimta ka rubuta shi ko da yake waɗanda suka kware a harkar fassara na ganewa idan mutum ya yi amfani da wannan manhaja wajen fassara musamman turanci zuwa harshen na hausa kamar yadda abdulkadir yusuf ke shaida wa shirin ilimi hasken rayuwa gaskiya ne akan gane cewa ma'aikaci ko kuma wanda yake translation ko wanda ka tilasta yi maka translation ya yi amfani da google translation saboda za ka ga abubuwa da dama akwai matsaloli da dama waɗanda za ka ga cewa ba su talayin ko kuma ba su samu alaƙa ko haɗaka tsakanin wannan kalma da wannan kalma ba sannan na biyu a duk lokacin da nake aiki na tarar da cewa ga wani ma'aikaci na yana amfani da google translation kan kira shi in gaya masa illar da google translation yake da shi ya dage ƙoƙari ko idage ya yi ƙoƙarin yin fassara da kansa mana duk abin da zaka fassara da kanka sai ka fi samun nutsuwa akan abin da google translation zai maka saboda wata hausar shi google translation ba shi da shi wadda kuma idan kai amfani da wancan google translation din ba zai ba da abin da al'umma suke bukata ba yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo na ƙasa aikin jarida yadda 'yan jaridunmu na yanzu suke dogara akan Google Translation wajen fassara labarinsu. Game da illoli na rashin kyautata rubutun Hausa da kuma amfani da manhajar Google wajen fassara harshen ga ci gaban tattaunawar Bashir Ibrahim Idris da Farfesa Yakubu Magaji Azare daga Jami'ar Bayero da ke Kano. kuma baya ga su matasan da ke rubuce-rubuce su kansu hukumomin da suka mallaki waɗannan su facebook makamantansu har ta kai ga google zaka ga wani lokaci rubuce-rubucen nasu cike da kurakurai me ke kawo haka wato idan kana magana kamar wurare irin su google da ka faɗa hmm. shi ne ma wurin da ya kamata mai magana a kai suna da wata manhaja da ake cewa google translate ko kuma manhajar fassara ta google eh. wato mutane ne da suke amfani da to bayani hmm. mai ɗimbin yawa wajen shigarwa na'ura domin ta sarrafa a samu bayanin da ake bukata sun dade suna yi a waɗansu manyan harsuna na duniya to daga baya sun zo sun shigo da harshen hausa to a gaskiya an samu matsala a nan saboda in dai jimla ba sa sauka ba ce mm. to insha Allah in kai wasa kana saka ta a wannan manhajar ta Google ta fassara ta Google mm. to sai ta fito maka da kwado sai ta fito maka da shirme me yasa haka wato saboda mm. ba a tsaya an tantance irin rubutun kuma ba a tsaya an samu jimlolin an fassara su yadda ya kamata ba wannan kuma bai rasa da nasaba da cewa a lokuta da dama ire-iren waɗannan kamfanonin ba sa neman ƙwararru a wannan harshen waɗanda suka ƙware a harsunan guda biyu su ba su wannan fasar da ta dace ko kuma su musu bita su musu gyara na aikace-aikacen da aka yi sautari sai ka ga sun shigo da batu kawai misali a facebook sai su ce kawai a fasara musu wannan kawai kowane yaro gwargwadon fahimtarsa mm. kawai sai ya musu fasara mm. sai a tattara sai a je sai a zuba a cikin na'ura to me yasa ake samun haka domin ka duba wasu daga cikin harsunan duniya da shi kamfanin google irin waɗannan fassarorin zaka ga an yi abin da ya dace rena hausan aka yi wannan abu ne na ilimi ilimi kuma yana da ka'ida me yasa za a karya ka'idan don biyan bukata to Malam Bashir kana nema ka saka ni a wani lungu. Eh, saboda a zahirin gaskiya harshe al'umma ce. To, kowace al'umma gwargwadon irin yadda aka tsaya aka jajirce wajen yadda za a nuna yatsa a zara ido akan cewa dole sai an yi wa wannan al'ummar abin da ya dace to sun yana taka muhimmiyar rawa wajen a yi abin da ya kamata din to amma kamar akwai hukumomi waɗanda suke da wannan alhakin sautari masana suna fitowa su yi kuka su yi korafi mm. na sani a ire-iren waɗannan akwai yanzu da misali in ka hmm. ɗauka akwai Profesa Salisu Ahmed ya kasai babban malami ne malamin mu ne a jami'ar Sokoto tun farkon wannan abin hmm. sai da ya fito ya gabatar da makala a gaban masana hmm. a kan ire-iren wannan kwakyarar da ake samu a cikin Google Translate saboda cewa wannan ba daidai ba ne yana gurɓata harshe domin saƙon baya tafiya daidai kuma inda illar take shine ga wanda bai san Hausa ba idan ya zira duk abin da ta bashi haka zai ɗauka ya dora to kuma a ƙarshe sai ka ga kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba hmm. to dole ne sai hukumomi da kuma su kansa al'ummar sun zamanto wato masu sa ido akan hmm. a kan abin da ake yi hmm. wato ɗauki danna da ake wa harshen su sai sun zama to masu sa ido da kuma nuna yatsa musamman wannan social media din wannan mm. kafafen eh, eh, dandalolin sadarwa na zamani karfin eh. su ya isa yanzu idan matasan hausawa mm. zakakurai da suke harkar wannan abin idan kullun za su fito su dinga nuna yatsa suna rubutu mm. suna Allah wadai da abin da ake yi to insha allahu sai an koma an gyara domin ba wai kamfanin Google ba wani lokaci waɗannan masu wajen mu'amala da social media gwamnati ma sukan saka ta canza mm, mm, abin da ta yi ne sosai domin da sun fito sun fara buga kugensu na rubutu to dole ne ana so a zauna lafiya to muna so matasa masu irin wannan harkar mm. Mm, mm, dandalolin sadarwar su fito su ba da su wajen nuna cewa waɗannan abubuwan da ake mu yana gurɓata mana harshe a koma yadda aka yi wa harshen ingilishi daidai yadda aka yi wa harshen faransanci daidai yadda aka yi wa harshen jamusanci daidai yadda aka yi wa harshen sinanci daidai yadda aka yi wa harshen larabci daidai hausa ma karanta ya kai tsaiko a yi mata daidai mai sauraro sai a dakace mu a shiri na gaba wanda zai kawo tattaunawa kan ɗabi'ar nan da matasan wannan zamani suka runguma ta ingausa da kuma yadda masana harshen Hausa suka koka kan yadda take haifar da nakasu ga ingancin harshen. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin kafatanin abokan aiki musamman Abdulkadir da Kiyawa wanda ya tattaro sauti. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international